وبركاته jama'a musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na alhamis biyu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha tara ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a watan ramadan a irin wannan lokaci wannan shine majalisi na ɗari da shida da bakwai akwai a cikin tafsirin da muka faru na alkur'ani mai girma a inda muka kwana kan ayoyi na 135 zuwa da 38 wanda insha Allah a yau za mu sake tattauna akan waɗannan ayoyi daga bisani sai mu ci gaba kafin sannan za mu saurari karatun waɗannan ayoyi da bakin alarama insha Allah kada ta tabbata a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل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 ونحن له عابدون idan ba manta ba a jiya muka ɗan yi wato tarjama waɗannan ayoyi muka ce yau za mu zo mu ji insha allahu zan cika manyan malaman tafsiri game da waɗannan ayoyi a cikin tafsirin babban malami al-imamu al-qurtubi abu abdullah wato al-jami'u li ahkamil al-qur'an da ya zo kan waɗannan ayoyi yake cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu labarin zartukan Yahudawa da Nasara a kan cewa waƙalu ai waɗannan al'umma guda biyu cikin Yahudu da Nasara suna cewa kuno ku zamo hudan Yahudawa au Nasara ko kuma Nasara ku zamo ainihin wato masu bin addinin Kiristanci tahtadi wannan kawai shi zai dora ku akan shari'a kaga kenan waɗannan al'umma suna kiran al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su dawo kan addinin abinda wannan yake nufi shine suna ganin duk wanda bai bi tafarkin addinin su ba to ba shirye ba ne shi yasa ma har suke kiran al'umman manzon Allah cewa su dawo kan tafarkin su to amma kowanne daga cikin su yana ganin nashi addinin shine shari'a da haka ba yahuda na cewa akan addini yahudaci za a zo shi ma ba nasare na cewa a'a nasaranci za a yi kaga kenan an samu sabani ko shi yasa kaje a can Allah madaukakin sarki ke cewa idan kuka kira su zuwa hanya madaidaici suka ki to fa inna ma hum fi shiqaq su suke kan sabani ne tsanani da rarrabuwa jama'a an gane wannan da ke ko shine mala abu abdullahi ke cewa da'at kullu firqatin ila ma hiya alayhi kowace kungiya kowace tawaga suna kira zuwa kan abin da suke a kai to faradda Allah ta'ala zalika alayhi shine Allah ya maida musu da martani akan cewa ba gaskiya bane abin da suke kira zuwa kan shi wannan tafarki nasu ba shine shiryan ba sai Allah ya ce bal millata ibrahim wannan tafarki naku to ba shi ne hanya ba wanne ne yake hanya madaidaici shine tafarkin annabin Allah na ibrahim wane ne ya maida musu da wannan martanin shine manzon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka malamai suka kaddara wannan nasba da aka yi wa kalmar milla cewa ai an ce ya muhammad ka ce musu bal nattabi'u millata sai zama mansubun alal maf'ul kenan ina fata an gane za mu bi tafarkin nan ne na annabi Ibrahim akwai waɗanda suke karantawa kuma da cewa bal millatu Ibrahim sai ce wa kalmar milla raf'a ina fata an gane shi kuma wannan sai ya zama za a kaddara akan cewa a'a bal nahtadi bal alhuda shiriya kaɗai to millatu ibrahim shine tafarkin annabin Allah annabi ibrahim kenan naku ba shiriya bane na nasara da na yahudawa duka ba shiriya bane wanne ne shiriya millatu ibrahim domin an kaddara da da ru'a haka za a kaddara karatu to menene tafarkin annabi ibrahim da aka ce ne kadai shari'a sai Allah madaukakin sarki ce hanifan wannan kalmar hanifa malamai sun fassara shi da ma'anoni da dama daga ciki suka ce yana nufin wanda ya karkace daga dukkanin hanyar fata ya tsaya akan hanyar Allah kaɗai wanda yi wato babu karkata a kan shi wannan shine milla da haka kalmar milla yana nufin ma'ilan anil adiyanin makruha ila ibrahim wato wanda ya karkace daga dukkanin hanyoyin bata ya tsaya kan hanya ɗaya, wanda yake shine kadai hanya da ake bautawa Allah hanyar gaskiya wannan kuma shine addinin annabin Allah annabi Ibrahim wa huwa fi mawdi'i nasbir ala hal sai a kawo me yasa aka ce millata hanifan ina fata an gane malamai suka ce an kira wannan addinin annabi ibrahim da hanifan ne saboda me li'annahu hanafa ila dinillah annabi ibrahim da ya taso akan wani addini ya ga iyayen shi da kakannin shi akan addinin bokon gumaka to madadi ya ji su akan wannan tafarki shi sai ya kauce musu sai ya karkace to wannan karkace wanda ya yi ina ya koma shine ya koma zuwa ga bautan Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya to wannan yasa ake kiran addinin Annabi Ibrahim hanafa wato ya karkace daga addinin iyaye da kakanni ya koma kan addinin asali shine bautan Allah ina fatan jama'a an gane domin a lokacin da ya zo ga mutanen shi suna bautan gumaka ya yi kokarin a hankalce ya nuna musu cewa wannan ba hanya ba ne hal yasma'una kum istad'u idan kuna kiransu suna ji su da kansu suka ce ba sa ji idan kuka yi wato nemo wani agaji daga gare su suna kawo muku ne ya ce ba sa yi Da ke to gaskiya ni yana ganin waɗannan ba ban bauta ba ne to amma a lokacin shi ma fa aka ce bai riga ya gano me zai bautawa ba shi ne falamma janna alaihi laylu ra'a ba. dare da yi sai ya ga taurari to a tabi'a na ɗan adam duk abin da ya ga kwakwalwar shi ya kasa riskowa to zai iya ba shi kasar da ya gada ba da haka waɗannan taurarin tun da ya gansa a sama kuma ya ga da kansu suka bayyana bai ba wanda ya kunna su ba to qala hadha rabbi sai ce kai wannan shine ubangiji na jama'a sai Allah da ke ko to amma sai zai faru kafin a je da nisa sai hasken wata sai ya bisa shi da waɗannan taurarin a cikin wannan tunani na shi na yi wato ɗabi'a sai ga kai ba zai yi Allah da za a bautawa a ce akwai wani abu da ya fi karfin shi har ya kore shi ba da aka wannan da ya kori ƙananan can to shi ne ya kamata ya zama Allah ya an gane wannan da ke ko to ana nan kuma da gari ya waye falan mara a shamsa baziha sai kuma ya ga rana ake ce da man haske rana ya fito ko ya ma hannu sai ga wannan ya ninka waɗancan sai ce kai haza rabbi haza akbar wannan ya ma girma da haka shine ubangiji na yamma na yi sai ga rana ma ya tsace falamma aqarat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ce ya ku mutane na gaskiya ni nayi bara'a daga duk abin da kuke bautawa tun da naga waɗannan abubuwa suna fitowa suna ɓacewa, to akwai wanda yake controlling din wannan ne controlling din nan nasu shine Allah ku shi nake bautawa ta yadda Annabi Ibrahim ya gane Allah kenan shi Allah madaukakin sarki ya jinjina mushi a cikin suratul baqara Allah ya bamu labarin irin yadda annabi Ibrahim ya zama wato mai fahimtar gaskiya a bisa dabi'a na ɗan adam kuma an gane wannan muke ko za mu zo mu ji wannan shi ma insha Allah a kan gaba to a shahid a nan wannan shi ne tafarki annabi Ibrahim da manzo Allah yake akan shi da haka wannan ita ce ka'ida jama'a duk sanda kowa yake kira zuwa da abin da yake akai to sai ka tsaya ka duba me yasa dukansu suka ware wannan yace wannan za a yi wannan yace wannan za a yi kenan akwai alamar tambaya to sai a duba menene dukkan mu muka imani da shi muka hada kai sai mu ce to kowa ya watsar da nashi mu koma kan wancan da kowa ya hada kai shi ina fata an gani shine da Allah da Yahudawa da suka ce wa manzon Allah kowa su zo kan nasu sai annabi ya ce a'a tun da dai kun yarda da annabi ibrahim ko dukkan suna cewa annabi ibrahim na ne to shi kuma annabi ibrahim tabbas ba yahudanci ne ba annabi ibrahim tabbas ba na karanci ne ba to ni annabi ibrahim ya yi duka mu koma kan nashi ba shi nan an magance sabani ba to da haka ake ake kore ƙarya a cikin da gaske da haka kuma ake tabbatar da gaskiya a cikin da gaskiya sai sa shi gaskiya tabbatar da shi ake da hujja da dalili jama'a an gane wannan da kyau ko to kun ji wannan suka ce shi yasa ake kiran addinin annabi ibrahim hanifan saboda ya karkace daga hanyar fata ya dawo kan daidai to wannan addini ne kakkan na annabi ibrahim wa huwa islam shine musulunci yasa jiya muka ji ayoyi fadin Allah madaukakin sarki ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya annabi ibrahim dai ba yahudi bane ba kuma ba nasari bane walakin kana hanifan kun ga kalma ko ya kasance yana kan addini ne da ya karkace wa waɗancan da to wani addini kenan sai Allah ce musliman musulmi ne wa ma kana min mushriki kalmar al suka ce asalin shi wato a larabci yana nufin karkacewa shi yasa za ka ga balarabi idan ya ga mutum yana da yi wato kafa da yake karkatacce daga miƙewa haka yadda aka saba halittar kafa ko to sai ce rajulun hanfa'u Wani yana da karkataccen kafa ne ake kiran irin wannan kafa da Hausa gwani ne wanda ba ga kafan sun kalli junansu haka madadin su tafi a tsaye yadda aka saba to wannan yadda suke buɗe wannan su kalli juna sun su kalli juna to shine sai mai ce rajulun hanfa wani yana da karkatattun kafa wanda suka kalli juna ina fata an gani wa huwa alladhi tamilu akwai a ce rijlun hanfa kafafun sun karkace to shi ne karkataccen kafan ya ce mishi rajulun ahnaf an gane ko alladhi wa huwa alladhi tamilu qadamahu kullu wahida minhuma ila ukhtiha bi asabi'a shine wanda ya tsin kafafun shi suka karkace suka kalli junansu shi yasa wata wata wata mata da take da yaro mai irin wannan gwama ta taɓa yin wasu baitin waƙoƙi tana yaban ɗanta sai ta ce wallahi laula hanafun bi Mata ma kana ko? fitiyanukum min mithlihi wato tana son ta wata ɗanta ne ɗan yana da kyau yana da hankali yana da sani ya kamata to amma Allah ya halicci shi da kafafun nan masu gwani shine sai ta zo tana cewa ba dan kafafun shi da suke kallon juna ba to da duk cikin matasan garin nan ba wanda zai kai shi ma'ana nan ne na kasar shi ko eh to a shahid laula hanafun kaga larabawa ma suna amfani da kalma suna faci wannan abin da ake cewa to sai Allah madaukakin sai ce bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kun gani ko annabi ibrahim da dai bai taba zamowa cikin mushrikai ba cikin waɗanda suka bauta wa Allah to tun da haka abin yake sai Allah ya ce to ku al'umman manzon Allah da ake kiran ku zuwa kan addinin yahudanci ko na karanci ga yadda za ku maida musu da martani kono ku ce musu amanna billahi mu ne mun yi imani ne kawai da Allah to wannan kalmar amanna billahi al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahih ɗinsa daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce kana ahlul kitabi yahudawa sun kasance ya taurata bil ibramiya suna karanta littafin suna taura da yaren ibriyananci wa yufassiruna hadil arabiyya sai su fassara shi da larabci kaga suna fassara wa suwa kenan al'umman musulunci wanda su ne suke addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake balarabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai suka rinka zuwa suna cewa manzon Allah ka ji irin karatun da suke mana kuma suka ce a cikin littafin su ne da Allah ya saukar to sai annabi ya gaya musu wani ka'ida ga manni manzon Allah yake la tusaddiqu ahlal kitabi kun ga waɗannan a littafin nan duk abin da suka karanta muku suka ce shi ne wahayin Allah a cikin littafinsu kada ku gaskata shi kai tsaye amma kuma ba za kuma ku karyata ba wala tu kadhibu kada kuma ku sai karya ne ku yi musu shiru kawai akan duk abin da kuka ji sun faɗa saboda ne saboda asali kamar yadda muka ji a jiya Allah ya saukarwa annabinsu annabi Musa da littafi tabbas kuma wannan littafin gaskiya ne ina fata an gane mun ji a baya a lokacin da annabi Musa ko a gaba ne zai zo da zai je karɓo littafin ma sai da ya ainihin wato gaya wa mutane shi cewa zai je wajen Allah ya karɓo musu shari'a har Allah madaukakin sarki ce to ya azumi na kwanaki talatin saboda in ya zo zai yi munajaci ne da Allah to ya zan bashin bakin nan nashi na azumi da shi zai yi munajaci da Allah a jiya mun yi bayani game da halalan bashin bakin ne azumi ko to kaga tun zamanin annabi Musa da haka annabi Musa da yayi azumi kwana talatin ranan da zai tafi sai ya ga to kafin ya je ya kamata ya asuwa sai ya asuwaki yana yin asuwakin sai Allah ya mai wahayi cewa waye saka waye ce kai asuwakin ba shi bakin ake so ayi <laughs> ina fata gani domin ya fuskanta ya fuskanta kowa wajen Allah ke da tsirara annabi to shi kuma a tunanin shi sai ya ɗauka wai bari a zuwa cikin da zai je shi. shine sai aka ce mai to tsarin kwana goma ba za ka zo din ba sai ka tsara kwana goma Shi ne wa'in wa in Musa adna na arba'ina ya fara yin talatin ne asali da ya wata ɗaya sai ya zuwa shi aka ce to ƙara goma a shahid wannan tafiyar da yi a nan ya je karɓo musu wannan a tauran kaji kenan ashe asali a taura gaskiya ne to amma ya faru bayan gushewan annabin Allah annabi Musa alaihi salam waɗannan yahudawa sai suka rinka saka ra'ayoyinsa a cikin littafin saboda ne saboda wasu dokokin ba su dace da ra'ayinsu ba da haka sai suka gurɓata littafin kaga kenan yanzu littafin ya zama abubuwa ne mabambanta a ciki akwai wahayin da Allah ya aiko annabi Musa da shi yana ciki akwai kuma ra'ayoyin wasu ƙarfi wanda suka saka domin su ainihin wato kawo abin da zuciyarsu ya riya musu kaga yanzu littafin ya zama contaminated ko to duk ɗan da suka zo suka karanta muku littafin suka ce ga wa'ayin da ke cikin attaura to kaga ɗayan biyu ne ta ya zan ɓangaren da suka karanta muku tabbas asalin wa'ayin da Allah ya saukar a nan Musa haka ne ko to in kuka ce ƙarya ne yanzu ne ya faru kun karyata wahayi yasa annabi yake kada ku karyata shi idan kuma suka karanta har ila yau akwai yiwuwar wannan bangaren da suka karanto to ra'ayoyin waɗannan karfin nan ne da suka saka ne da haka in kuka ce eh tabbas gaskiya ne yanzu kun gaskata karya to tun da ku ba ku san asalin wayin ba ba ku san kuma maganar karfin ba in suka karanta kada ku ce eh kada ku ce a'a shine la tusaddiqu wa la tukadibu kada ku gaskata su kada ku karyata su to ya za ku yi kenan shine sai manzo Allah ya ce wa qulu abinda za ku rinka cewa shine amanna billahi a lokacin aka saukar da wannan aya cewa ku ce mu dai mun imani da Allah imani da Allah gaskiya ne ko kuma kuma kun yarda imani da Allah gaskiya ne ko mu mun yi imani da Allah amma wannan maganar naku ba za mu karba ba ba kuma za mu ture shi ba sannan sai ku kawo musu ƙa'idodin imani da Allah shine faɗin cewa wa ma unzila ilaina da abinda Allah ya saukar mana domin da abinda Allah ya saukar gaskiya ne to mun yi imani da shi an fahimta ko sannan wa unzila ila ibrahim da abinda Allah ya saukar wa annabi ibrahim da sauran annabawan da aka lissafa kun ji dalilin saukar wannan ayin kenan to kaga in kuka faɗi wannan magana kun faɗi hakikanin yadda kuke tare da cewa ba ku karyata su ba kuma ba ku gaskata su ba ina fata an fahimta malam muhammad ibn siri ɗaya daga cikin manyan malamai cikin kibaru tabi'ina Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi rahma a ƙarƙashin wannan ayar ne ya fitar da wata fatawa da ya ce idza qila laka anta mu'minun da wani zai zo ya ce maka yanzu kai a ganinka kana da imani wani amsa za ka bada tun da gashi wannan ayan ya ce kulu amanna ku ce muna da imani to ya halatta aka ce maka kana da imani ka ce eh ku gane nauyi tambaya ko shine sai ce in mutum ya maka irin wannan tambaya ko kada ka ce eh dan ana iya samun matsala ya zama imanin bai riga ya shiga masa kuda ga wasu larabawan kauye da suka zo suka musulunta kun tuna haka suka ce wa manzon Allah qalatil a'rabu amanna ya Allah yake ya Allah yake bal lam tu'minu ai shi imani mataki ne na sama ba ku kai ga wannan matakin ba tsuna a yanzu dai kun shiga musulunci walakin kulu aslamna to kai yanzu kai ma baka san matakin wato imanin ka ba a wajen Allah da haka in ka ce eh kila kai wa Allah shi shi sai zama ka kai kanka inda baka kai ba in kuma ka ce a'a to a nan kuma ka baka san matsayin ka ila Allah ya riga kai ka amma kuma sai ka ce a'a sai ka dawo da kanka kasa to ya za ka yi shine kada ka ce mai eh kada ka ce mai a'a sai ka karanta mai wannan aya shikenan ka ba shi amsa sai ka ce mu dai mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da Allah ya saukar shikenan ya ishe shi amsa kun ga yadda malamai suke kokarin amfani da ayoyi wajen ke ta abin da za ka rinka kuntawa mako da haka mutum baya sakin baki ya rinka fata duk abin da ya fito mishi amma irin waɗannan yanayi shekar na riya wa mutane har wani ya rinka ganin ma ya fi kowa imani da na cewa mu za a cewa kaza mu da muke kaza ai mun fitowa da kaza to Allah ya ce wala tuzakku anfusakum kada ka tsarkake kanka a wajen Allah huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi kowa sani waye ne takawa so ganganci ne ka ce wa kanka ka kai wani matsayi ko mataki na imani a halin baka mun gane ko amma ka karanta wannan ka kaga baka wuce gona da iri ba baka yi azarbaɗi ba kuma baka mai da kanka baya ba abinda Allah ya ce ka imani shi ka imani shi daga cikin darussa ko fassarorin waɗannan ayoyi har ila yau malamin ya ƙara kawo magana a mafiya yawan malamai magabata yace wa a aktsaru salafi an yakuna rajulu ana mu'minun haƙa kun ga magana malamai magabata ƙarƙashin wannan ya sa suka ce ba daidai bane mutum ya zo yana bugun kirji yana cewa duk garin nan in ba mu da imani to ba shi imani ayya ka je da da nisa an gane ko ba a san mutum ya rinka nuna bibi da kai kana ganin kai kafi kowa wallahi kana iya ganin wani ka raina shi ba annabi ya gaya mana ba rubba ash'aka azbara madfu'un bil abwa amma annabi yace law aqsama ala Allah la abarrahu zaka ga wani gashi nan mutu mutu yayi kura kan shi ma bai yi aski ba kana ganin wannan waye shi sai almajirin banza sai wannan ɗalibin banza kazantacce kai saboda ka sa manyan kaya ka shafa mai kana sheƙi ka ɗauka wai ka ci shi wajen saboda kai ka samu dama kana zaune kana karantar da mutane sai ka ɗauka duk waɗanda suke gaba ka kai faka kafin su imani wannan ganganci ne da haka magabata ba sa son wato tabajjuj kana ji kai wata tsiyaci ko mun fahimta a da yaushe so ake ka rinka kankan da kanka a gaban Allah ka nuna kai ba kowa bane idan ka nuna wa Allah kai ba kowa bane shi kuma Allah sai ya ɗaukaka matsayinka man tawaba lillahi rafa'ahu Allah amma wanda ya kosa ya nuna wa mutane shi faya madaukaki ne shi to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya zuba da matsayin shi mun gane wannan concept ko to ba daidai bane mutum ya rika nuna jini da kai malam yace amma wannan faɗaɗa bayani akan wannan matsalar cewa shin mutum na cikin ya cewa ana mu'minin haqqa yace matsalar zai zo can gaba a cikin suratul anfal insha Allah ta'ala da haka a biyo mu bashi sai mun je can wasu ila babu mutakabbirina an rajulin ila lahu a tu'minu bi fulani min wani tambaya kuma kada a cikin ayar nan Allah yake ka ce mun imani da abin da aka saukar wa Ibrahima da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba ko da al-asbab In za mu zo mu ji bayani akan su kare a yau wa ma utiya Musa wa Isa wa ma nabiyuna kaga an kawo dukkanin annabawa haka ne ba ma kai yanzu dukkan annabawa ka san su ba dukkan su ka sani ba a cikin alkur'ani ma aka ce annabawan da Allah ya bada labari ya faɗe su da sunayen su guda ashirin da biyar amma adadin annabawa Allah kaɗai ya san su to kaga a nan ayan an ce ka yi imani da dukkanin annabawa to yanzu ya wani zai zo ya ce maka kai yanzu ka yi imani da annabi Daniel me za ka ce ku yi amfani da waɗancan logikin da muka jiwa a farko a ce ka yi imani da annabi daniyar, ne kamata ka ce na yanzu misali da wani ya ce ka yi imani da annabi musa ne za ka ce da eh, sosai kuwa don ka sa annabi musa ka yi imani da annabi isa da eh, yi mana ka yi imani da annabi bayan to ka yi imani da annabi daniyar. yawwa to ai tun da baka san shi ba ba za ka ce a'a ba na duka ba ka faɗi sunan sa Qur'ani shi ne magana to bari ku je da ake ba da amsa kun gane point of argument din wannan sunan baka san shi ba amma kuma an ce ka annabi kaza to ɗayan biyu ne ko dai ya zan ba wannan annabin ƙarya ne kawai ko kuma ya zan tabbas akwai wani annabin mai wannan suna amma baka sani ba idan ka ce ka yi imani da shi in ƙarya ne ka yi imani da ƙarya in kuma ka ce a'a baka yi imani da shi ba idan kuma akwai annabin fa da gaske kaga ka karyata annabi da gaske annabawan Allah <laughs> ko fahimta da aka ce malamai suka ce in aka ce maka a tu'minu bi fulani min nabi yi imani da annabi kaza fa sammahu aka gaya maka wani suna bismin lam ya'rifu wani suna da kai baka sani ba falau qala na'am ga in ka ce eh fala annahu lam yakun nabiyyan ila annabin ba na gaskiya bane wani annabin bogi ne kawai irin wanda yara suke cewa zamanin annabi shawu to inda irin wannan ne kai ka san wannan karya ne dan ba wani annabi dabba to ba wani annabi shawo <laughs> iskanci ne kawai na an gane ko to irin wannan zaka ce karya ne kawai kai tsaye to amma a faɗi sunan wani mutum kai ka san dama annabawa duk mutane to akwai possibility the probability is half ko A ne ko A an gane ko lam yakun fal'allahu lam yakun in ka kace a, eh, to kila ba shi cikin jerin annabawa ka ka imani da gaibi ka imani da ƙarya fa kad shahida bi nubuwati da gaibi nabi kaga da kace eh ka tabbatar wa wani da ba annabi ba ka tabbatar mishi da annabta walau qala da idan kuma kace a a fa la'annahu nabiyyu kila tabbas akwai wannan annabi ina fatan jama'an gane fa kad jahada nabiyyan min al-anbiya kaga kace a a yi musul annabi annabi daga cikin annabawa da haka wannan ayar ta zama hujja a kanka ka ce ka imani da annaba kuma ga wani ka kare ta ina fata an gane to fa kaifa yasna'u to ya za ka yi fa qala shi ai ne wato malamai suka ce yadda bi an ya kula abin da ya kamata ka ce shi ne da aka ce ka imani da annabi Daniel sai ka ce in kana nabiyan in da gaske ya zo cikin jerin annabawan Allah faqad amantu bi dama na imani da annabawan duka da aka shi ma yana cikin ayar waɗanda na imani da su kaga ka sa in a sharfiya conditional statement in akwai shi dama duk annaba kai ka imani da shi to amma kaga in ba shi ba to ba shi daga cikin waɗanda kai imani da shi da haka zaka bada amsa ina fata an gane to shi wannan Daniel din nan malamai sun tabbata da cewa akwai wani annabi mai wannan suna ta ji muhallin shari da. sai da na buga mai mana misali da shi an gane wannan da kyau ko mun taɓa tattauna batu game da shi a cikin masallacin nan amma za mu zo ka shiga dai karanta tafsiri na al-Imam Ibn Kathir za ka ji bayanin waye Annabi Daniel falsifamu don haka wannan ayar kaga ya karantar da mu wasu ka'idoji masu muhimmanci ko to malam yake falsifamu fi hadhihi al-aya li hadhihi al-umma wannan al'umma mu aka koyawa ladabi na ainihin wato yin magana da wanda ya zo da saɓanin abin da yake na gaskiya allamahumul imana kaga Allah ya koya mana ya zamanin ka mu'amalanta al'amarin imani sahabi abdullahi dan Abba habrul umma tarjumanul qur'an a ja'a nafarun min al-yahudi ila nabi sallallahu alaihi wa an taɓa samun wasu ayayi wasu karafka wasu tawaga na yahudawa suka kawo manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara da suka zo fa sa'aluhu amman yu'minu bihi min al-anbiya sai suka zo suka ce to mu muna son kafin mu yadda da addinin ka kafin mu bi ka ka gaya maka a cikin addinin ka su waye annabawan da ka yadda da su in muka ji sun dace da ra'ayinmu to za mu shiga addinin ka ba yahude ai ba yahude sharru sharrul bariyati kenan hmm, ulaika hum sharrul bariya Allah ya kiyaye wai ka ji annabi da ake gaya wa irin wannan magana amma da yake manzo Allah shi kuma annabin rahama ne yana son kowa da shari'a ba wani tambaya da za a yi mishi in ya an ba shi amsa sai yayi jawabi wato na na na sauƙin hali annabi baya daukan fada sallallahu alaihi wa sallam da suka yi wannan tambayar fa nazalat al-aya shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ga ya mutu ga kuma jerin sunayen annabawa an fahimta ko za a zikru isa to kun san cikin annabawa akwai annabi isa ko kuma ba yahude ya karyata isa ce suka raba jaha ai da kiristocin dalili kenan shi kawai annabin shi shine annabin wanda ya fi kowa ba wani annabi ba wannan shi da ka karya karyata annabi isa to amma cikin ayan nan kuma sai aka ambaci sunan isa وما أنزل إلى إبراهيم وإسرائيل وإسحاق وما أوتي موسى وإيسى وبركة جاء abin da ya faru Abdullahi da Abbas yace Annabi sallallahu alaihi yana karanta musu wannan ayar yazo kan inda Allah yace wa ma utiya Isa qalu gaba ɗaya sai suka miki a wajen sai suka ce ah kafan fa la nu'minu bi Isa muka duk annabawan da ka ambata mun yarda da su amma ban da Isa su Isa rusa addininsu. ne inda annabi isa bayan zuwan shi wa addini annabi musa ya tashi aiki to su kuma suna ganin ba wanda ya isa ya tada su aiki to da wannan suka yi yayayya suka ce ba mu imani da shi ba wala man amana bi duk wanda yake kuma ya bi shi to ba ba shi aga daga haka kawai suka suka rusa wannan <laughs> wannan tambayar da suka kawo Allah ya kyauta wannan shine ɗabi'ar masu kin gaskiya duk sanda ka kawo dalili wanda is beyond doubt ya fi ƙarfin a yi musu a jayayya a ainihin wato ƙaryata shi to kawai sai su tada hayaniya ba an tada hayaniya kuma waje sai ya wato shi ke sai a tashi to duk mahabota ɓata aka suke yi ɗabi'a su kenan ba sa son a kawo hujja wanda kowa zai fahimta a hankali ya gane cewa an kawo hujja saboda za a yi wato rusa abin da yake a kai to a yi hayaniya kowa ya tashi a wajen malam ibu abu abdullah al-qurtubi yace da Allah madaukakin sarki ya lissafa waɗannan jerin sunaye kuma da yace wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa isaqa wa yaquba wal asba idan ka duba waɗannan sunaye alami ibrahim sanannen mutum an fahimta ko mutum ɗaya isma'il ɗan shi ne sananne ne kuma shi ma shi kaɗai ne ishaq sananne ne ɗan adabi ibrahim ne shi ma haka yaqub amma da aka zo al-asbaqa su wane ne al-asbaq kamar yadda za mu zo mu ji su ne ɗan shi yaqubu ɗin guda goma sha biyu wanda kowannensu sun wayi gari sun zama kabila mai zaman kanshi ina fatan gani da kowane kabilar nan akwai jagoran da yake shi ne wato wakilin Allah ko kuma wakilin annabin da Allah ya aiko musu ya ka kowanne daga cikinsu yana da annabi wanda shi ne jagoran wannan kabilar to dukkan annabawan na kabilun goma sha biyu mu ne imani su ne al'abba kaga nan ba a faɗi sunayen su ɗaya bayan ɗaya ba to shine shi malam kurfi ya kawo mana wani fa'ida ilmiya yace bari mu dan tattauna wani ka'ida da larabci na ilimi kamar yadda aka ce al-asba jam'i ne na wasu mutane da yawa ko to su sauran sunaye da aka ambata a baya shin ana iya samun jam'in su kafi fa'idar da ya kawo mana kenan misali ibrahim mun ce mutum ɗaya ne sananne ko to idan aka tara ibrahim ibrahim ibrahim da yawa a larabci ya za a kira su kun gane tambayar ya za a kira su a larabci da hausa ne za a ce ibrahimawa ko ibrahimomi <laughs> da hausa ba sai a kira ba ko to bari su ji sai ma ta kurtu ya ce jam'u ibrahima a larabci yadda ake jami'in ibrahim da yawa shine baradini shine ne baradini ya aka yi kenan an cira hamzar farko shi kenan kawai haka isma'il in ka duba da ibrahim da isma'il wazanin su daya a larabci an fahimta ko wazanin su iri ɗaya ne to shi ma za a yi jam'in shi me za a ce kenan sama'il yawa kun gane kenan to malaman da suka faɗi wannan ka'idan a larabci wasu kuraye ne a cikin larabci da haka ba yadda za a ce a iya cakumo su a kai shari'i barka da suwaye ya ce ƙala hulhani wasiba wani waɗannan kurayen laraba wannan sun suka faɗa da ba a gane wannan da ko wa ma adara kamar hali wasiba wani ka saba ji ana faɗin siba wani ko ka ci wato ne uban ɗan nahau amma a hakikanin gaskiya khalilu shine baban sibawai wato shi kanshi sibawai ɗa ne a wajen khalilu domin almajirin shi tilmizu inama huwa tilmizu khalil shine abun yuhati haqqan mala khalilu al-farahimi ko shine asalin wato uban yan nahawu malamin nan da nahawu ya mai yawa ya mai yawa ya cika kwakwalwar shi kawai sai ya je ya zauna ya ga me zai yi da ilimin ya yi mai yawa kawai shi ne kirkiro wani ilimi sabo wanda ba a taɓa jin labarin shi ba sai a bakin shi shi ne ilimin aro ilimin wasi, sabon karatu da ya mai yawa ya kirkiro wannan ilimin yake zai kawo wani ilimi wanda da shi za a mai da shi ma'aunin watsi na adabin larabci da haka duk wanda yake son ya san yaya ake fara waka lafiyayye ba waƙan yan nanaye ba wanda kowa na iya faɗin wani magana sai ka ji waƙan ba har a hausa ma za ka ji waƙe da kaji ake yi da hausa ko ba akwai ma'aunin shi ba irin na yan fina-finai ba shi sa an ka ji su a mala abubakar Zariya namu da sauran dattawan hausawa da suka iya adabin hausa in suna nasu waƙen sai ka ji abin na tafiya a baiti iri ɗaya ina fatan jama'a gani ba ajin waka muke ba bari mu tsaya haka a shahid ku gane waye khalilu waye wani an fahimta ko to mala khalilu shi ya kirkiro wancan ilimin to su ne dukkan su suka haɗu suka ce jalin ibrahim shine barahim jalin ismail kuma shine sama'i haka malaman nahun kufa su ma suka tafi akan wannan ra'ayin to wasu malamai kuma suka ce su a wajensu ba wannan shine jalin ba su ma suna da nasu yanayin yin jalin waɗannan sunaye daga cikin jam'i da aka yi waɗannan sunaye wasu ka ce in za ka jam'i ibrahim sai dai ka ce barahimatu shi ne jam'in shi ismail kuma ba sama'ilatu <laughs> wasu kuma har ila suka ce su ma ba su yarda da wannan ma'aunin ba suna da nasu ne nasu jam'in ibrahim sai su ce barahima kun gane bambancin da wancan barahima shi wancan na su halilu ne barahi to shi babu wannan jaɗin a ƙarshe in suka zo isa kuma sai ce ne sama'ila ila wannan na daga cikin abin da sa da ɗauko mana wannan ba wace ba yana kira Ismail ila ba ba shi bugawa kake yi jirgin sunan ne in fata wanda shi ne gashi yadda ba wace ke faɗi sama'ila to jami'i ne yi mana matsayin ɗaya ne wa kala muhammad ibn yazid to amma bari ka ji wani malamin nahu shi ma malam muhammad dan yazid sai ce wannan din na Sama'ila nan da barahima yace haza galatu wannan gaskiya kuskure ba a yarda da wannan ba me yasa li anna alhamdulillah laysa hadha mawdi'a ziyadatiha saboda Hamza ba nan ne mawdi'in karin haji ba walakin aqulu shi kuma sai kawo nashi mazhabin sai ce kamata ya a ce a ko a sami'a a kaji shi kuma na shi jami wannan juzu a bariyata ko a bariya wa a a duk wannan ya kawo wa da ahmad ya haya barahu kama yuqalu fi tazhiri burai ibrahim ana yi wato yi iya yi jami'in shi da cewa barahu kamar da za a yi tasgirin ibrahim sai a ce turai an gane ko to mun gama da wannan sai sunayen gaba ishaq ba shi za a jami'in ishaq shi kuma sai dai a ce a fa'iku an gane ko malaman kufa sun yi kaito wannan wasu kuma su ce a sahiqatu wa a sahiqa wa kaza yaqubu haka in aka zo jami'in yaqub shi kuma sai a ce ne Ya yaqib wa ya yaqiba wa ya yaqib duka waɗannan sun yi hanyoyi da ake bi ake yin jami'in su to kamar yadda muka ambata abin da ya sa kawo wannan shine saboda wato ka gane yadda larabawa suke iya sarrafa sunaye tasrif na al'asma an gane ko malam nuha shi ma wani gwani ne a cikin larabci yake fa amma isra'il to shi sunan isra'il fa domin ka nuna wazanin isra'il shi kamar addani ya zo amma kuma sunan mutum ɗaya ne kamar yadda muka ambata shi ne wa shi ne asali ya a to ya za a yi jami isra'il sai ce fala na alamu ahadan yujizu harfal hamzati min awwalihi babu wani malamin larabci da muka sani ya taɓa cewa shi ma a cire hamzar farko sai a ce Sara'il. kamar yadda aka ce barahim da sama'i ko kaga hamzar aka cire a isra'il yake gaskiya ba san wani malami ne yake za a yi haka ba wa inna ma yuqalu shi in za a yi dangi sai dai a ce asariyu asarin an fahimta ko wa hakal kufiyuna malaman kufa suka yi cewa ana iya jabi da cewa asarilatu asarilatu wasu kuma suka ce wa asarila an fahimta ko haka ake jami su wal babu fi hada kullihi an yi musallama ne, sai malam kurtubi yake duk waɗannan wato saɓanin da aka samu to ka'ida shine a larabci za a ce duka ya halatta ya haka duk wanda kai cikin waɗanda ka ji aka ambata ɗin nan daidai fa yuqalu ibrahimiyun wa ibrahimun wa ishaqun wa isma'il wa isma'ilun an fahimta ko wa yaqubun wal musallamu la amala fihi wato wannan za ki cewa jam'u a tsalin an fahimta ko ko sai mu dawo kan al da aka ce wal asba to waɗannan kamar yadda muka ce su ne waladu yaqubu alaihi salam ayan annabi yaqub wa hum isna ashara walada ma ayan shi guda goma sha biyu ne annabi yusuf da ɗan uwansa ya ce cewa sunan ɗan uwan to haka malaman tafsiri ke cewa bunyani an gane ko sai kuma guda goma waɗanda su kuma ɗakin su ɗaya an gane ko to wani kulli wahidin minhum ummatun minan nas kowanne daga cikin su sai suka je suka zama kabila masu cin gashin kansu kamar yadda kake ji ake cewa hausa bakwai ko shi ma an ce wani bahaushe ne asali yake da 'ya'ya sai ya haife su sai suka zama bakwai wancan ba katsi ne ya je tare a can katsina ya zama ba katsi ne ba kano ya je haka haka haka ko ko misali in fa alhabar <laughs> to amma wannan na an yi wato yaran annabi yaqub haka abin yake tunda qur'ani ya yi kai to labarin kuma an tabbatar da shi to wasu mu al-asbafa me yasa ake ce musu al-asbaf kadan haka ce asbab an tara sunayen kenan su, me yasa ake ce musu al-asbab sai suka ce mina sabbi asalin sunan daga asabtu ne wa huwa tatabu'u shine wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan shine asabtu a larabci wato daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan fa hum jama'atun mutatabi'una da haka jama'a ce wasu ƴaƴa ne wanda suka ji junansu akwai babban su sai mabi da shi sai mabi da shi sai mabi da shi yasa mun zo cikin suratul yusuf za mu ji kissar su insha Allah har sunayensu su sai da malamai suka gano banda eh, yusuf din da qur'ani ya faɗi mo banda bunyamin da kuka ce a kanin shi ko to su sauran goma duk sai da aka kawo sunayensu. za mu zo mu ji su insha Allah a can to wakila wasu malamai suka ce asluhu min as-sabati a asalin sunan ba daga asabtu bane a ɗaure ba'un a za a yi musu duka fata shine asabatu bitahari kowanne za a mai fata domin asabat a larabci wa huwa shajar bishiya kenan ku duba bishiya yadda yake idan aka yi wato yi da shan bishiya asali a yake tawowa a guda ɗaya ba ka bane da ya fara yin sama ya fara nisa sai ya fara ne sai fara yin rassa to daga nan ne aka ce musu asabar wato wasu reshe ne da suka samo asali daga abu daya sai sa aka kira su da asba ana fahimta ko sai ce wa huwa min ash-shajar wato daga asalin sunan shajar ne ai hum fil kasarati bi manzilati shajar yawan da kabilun suka yi daga ƙarshe to kamar yadda bishiya ke yi yawa ne idan ya baza rasar shi alwahi da su to shi wannan tunda jami'in aka fari a ba a larabci ne guda ɗaya shi kuma mufradi shi shi ne saba fasu duka za ka yi wa kalmomin fata saba fasu an fahimta ko ara abu Ishak az-zujjaj mara zujjaj yake wa bayyana laka hada ma haddathana bihi muhammad ibn ja'far al-ambari qala haddathana abu nadir ad-daqqa qala haddathana al-aqd ibn amir qala haddathana isra'il Ansi, simatun an ikrima an abba. kaji sai da suke tafsirin kamar yadda muka faɗi a jiya yana sai ya kawo wani magana ne game da ma'anan ayar nan amma ba zai gaya maka da ka ba sai da ya kwararo da malaman da suka gaya mishi har zuwa kan sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda Allah dan abbas ya ce kala kullum anbiya min bani isra'ila illa ashara dukkanin annabawan da Allah ya aiko ko kafin su da muka ce yanzu suna da yawa dukkan cikin bani Isra'ila ne annabawa goma ne kawai ba su zo a cikin su ba kaga wannan yasa bani Isra'ila suke ji da kansu sama da yadda kowa ke tunani dalili kenan da ya sa suke ganin gaskiya Allah bai kyauta musu ba Don me zai aiko fiyayyen annabawa a cikin wasu ba a cikin su ba su da su ne gidan annabawa kaji wannan kuma shine fifikon da Allah yake yayi musu akan sauran mutane Allah ce wa anni faddaltukum alal alamin ai ko lallai akwai fifiko akwai falala a cikin su a ce dukkanin annabawan Allah daga cikin bani Isra'ila ne sai guda goma kawai na fata an gane to su waye guda goma ga su ya kawo mana su na ɗaya daga cikin annabawan da ba cikin bani Isra'ila ba da shi ne annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu ba bani Isra'ila ba ne an ji wannan cewa في النبي شعيب ان قال يقول سوى في النبي هود نفت عن قال سوى في النبي صالح وليل قسكي نوكي نفس هدو سوى النبي في النبي نور محمد كم محمد سيدي انا جيرو سيدي لك سوى النبي نور نوكي نفس نجي سوى هما سيد ابراهيم بارك الله فيكم dan ibrahim da aiki ce kakan isra'ila na yi na marda gani to sai wa kuma sai ishaq mumtaz sai wa sai isma'il nawa ke da takwas sai wa kuma sai yaqub mumtaz dan yaqub din shine isra'il din to ba zai kuma ta yabo cikin bane isra'ila ba an gane ko nawa ke da tara sai wa sai muhammadu rasulullah jama'a kun ji wannan da ke ko waɗannan su ne annabawa goma malamai islamiyya an ba ku tambaya ko na jarabawa wa ɗalibai su ne annabawa goma da babani isra'ila ba amma duk sauran annabawa da kaji qur'ani ya faɗi dukan su bani isra'ila ne cikin zura'an isra'ila suka zo shi yasa duk sauran goma sha biyar mun ce a cikin ƙur'ani an faɗi ishirin da biyar ko to yanzu kaji an cire goma a cikinsu to sauran sha biyar ɗin nan da duk sauran waɗanda baka san sunansu ba to duk bani Isra'ila kaga ashe da muka karanto a baya da Allah yake cewa ya bani Isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna irin ni'imar da na yi muku Allah ya musu ni'ima ko bai ba kai a gidan ku haka sai an samu malamai guda uku ba kun samu ba duk ɗaya ma ina fata an fahimta da nan kana a ce kaf annabawan Allah a cikin su wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji a cikin hadisi yake cewa kanat banu isra'il tasusuhum anbiya su bani isra'ila a zamanin su duk wanda Allah ya sanar shi wani ilimi ko ya sanar shi wani ilimi to kawai sai mai da shi annabi da aka su yadda muke da malamai a cikin wannan al'umma akwai malam wani akwai malam wani ko to su malamai ta annabawa ne kawai duk wani malami annabi ne ina fatan jama'a gane wannan yasa malamai suka yawaita a cikin su akwai wani hadisi da ake cewa wai annabi ya ce ulama ummati ka anbiya ibani isra'il wai malamai a cikin al'ummata to kamar yadda aka samu annabawa ne cikin bani isra'il wannan ba hadisin annabi bane sai sa muka kawo shi da siga ta'ali an gane wannan da ke ko to amma annabawa sun yi yawa kwarai da gaske a cikin bani Isra'ila wannan ya sa bani Isra'ila jama'a aka ce za a iya wayan gari su kashe annabawa sama da ɗari uku saboda bala'in kan garewa Shi ne duk wani mai musu wa'azi muka ji cewa annabi ne ko to duk masu musu wa'azi kashe su ne bani Isra'ila sun kashe annabi ɗari uku a rana guda kuma suka je suka ci gaba da kasuwancinsu ashe kaga da suka jawo irin waɗannan mutane marasa daraja kwata-kwata ashe kaga su suka jawo kansu kai ka iya cewa ma har yanzu ma ba a ma yi musu abin da suka aikata ba hani isra'ila ke ku duba irin wahalar da suka bai wa annabi musa mun fara jikin a baya ko na kuma mu zo mu ƙara ji a nan to wannan shine bari isra'ila in baka san su waye su ba to ka ji wannan kenan da haka sai ya ce walam ya to cikin waɗannan goma kuma malamai suka tabbatar da cewa guda hudu su ne Allah ya kado a cikin kabilan larabawa guda hudu cewa ya guda hudu salihu yana cikin larabawa alarama ya ce ah. akwai hud a cikin larabawa larabawa ba akwai shayi kware da gaskiya akwai shayi akwai muhammadu rasulullah a ah, ina tambaya gure kuma kuna tambaya na <laughs> guda hudu ne ba ba da kai ne a ce shan gobe na taba ba ku labarin ɗaya daga cikin malumman mu na wannan gari ana kiran shi malam shahar salih an fahimta ko yace in kana son ka san larabawa cikin annabawa ka haddace sunan shi kawai na fata gani yawa <laughs> yake sunan shi shu'aibu salim muhammad <laughs> to ba an ba an ji wuku to an ga muku eh, min guda uku to na daya wai eh ismail ba balare ne ismail balare ne ina tambayar ku ismail ne ne dan annabi ibrahim ne ba ba wani annabi bane abin da ya faru kuka ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya fito sun silsila annabi isma'il shine lokacin da aka jawo Ka'aba aka zauna mun karanta tarihi a nan umman ne. muka ce da ya zauna sai wasu kabilu turhamawa suka zo wucewa sai suka ga ruwa a wajen da suka samu wurin zama a cikin su ne Isma'il sai ya samu wata ya aura har haka zo aka samu matsala da ita ya ƙara samun wata daga baya na ibrahim zai zai ya sake ta don wannan ba ta cancanta ta zama kakan annabin mu ba saboda ba ta da godiyar Allah daga ganin ko ya zo ce lafiya da kuke ci ko ba ko ba abin da kuke ci ke wahala wahala ha ce yariyar nan to bai kamata ki zama matar dana ba ki ce canza kyaran ƙwaban shi ya dawo ya sake auren wata mutum mai kirki mai mutunci mai sani ya kamata mai rufa wa miji a fili ba na ibrahim ya sake dawowa karo na gaba sai zo ya same ta sai wa allah wa kai ke to ni ne matar mai gidan nan yace to ni kuma wani da ne wanda na kawo ziyara ni ne uban shi abin da ya bayyana mashi ce ya rayuwa kuke alhamdulillah ne kuke ki take muna shan ruwa muna cin dabino muna cin nama nan ya nabi ibrahim ya mutu addu'a kan waɗannan abubuwa shi yasa ba yadda za ka je kasan larabawa yau ka ce wai ka ga nama na musu wahala ko dabino a ina ina fata fahimta addu'an annabawa ne a kan shi yace Allahu barik lahum fi lahmi fi lahmi wa atam ko makamantan haka Allah ka sanya mata albarka a shayi to wannan matar ita ce take daga cikin kabilun larabawa shine 'ya'ya da jikoki da suka zama larabawa har aka zo kan quraish quraish wanda shine kakan manzon Allah jama'a an fahimta ko to waɗannan shine manzon Allah ba larabi ne annabi shu'aib ba larabi ne annabi salih ba larabi to saura daya assignment gobe za a zo mana da afusa ina mata an gani to a waɗannan kenan to yanzu ina fatan mun fahimci abinda suwa ne na al'akbas ɗin can ko sannan kuma yadda aka ji duk annabawan da ayan nan ya ce mun yi imani da abinda Allah ya kofi da shi ina fata an gane shi yasa ka ji malamai suke tattaunawa akan cewa me bambancin annabiyu da arrasu domin yawan annabawa cikin bani Isra'il ta kai ga idan aka aiko wa wannan kabilar annabi ko to sai a ainihin wato ce annabin wani kabila da zai karbi littafin shi ma mutane shi kuma wa su kowane kabila to da annabin su bani isra'ila kenan shi yasa da aka zo kan biyar halitta da aka ce an haɗe duniya kaf shi kadai aka aiko musu gaba ki daya shine shine a cikin wannan hadisi yake cewa a ah, kullu nabiyyin ursila ila qaumihi sai ce wa ursiltu ila nabi kafatan kowane annabi a baya to ana tura shi ne wajen mutane ɓantattu. amma da aka zo kan shi sai aka ce shi ya isar da sakon shi zuwa ga duniya kaf hajiyar da risala manzon Allah ta gane duniya kenan salawatullahi alaihi wa salamu fil akhirati wal ula to dan haka kun ji waɗannan bayanan annabawa sai Allah ya ce mu'minai mu ga waɗannan yahudawa cewa la nufarriqu bayna ahadin minhum mu mun yi imani da annabawan nan duka da abin da Allah ya aiko su da shi babu annabi daya da muke warewa a cikin su har yanda shine jawabin amsan da aka ba a yi wato waɗancan yahudi da nan mu ba ma ware wani annabi muke wani ya ce kaga su yanzu annabi ya karanta musu wannan ana zuwa kan ka. sai da suka ce ƙarya ne sai suka ce ba mu yadda ba to haka su ma nasara suke ƙaryata annabi Musa su kuma na huce ta kai shi cewa tun da kun ƙaryata namu to na kuma ƙarya ne to addini za a yi da haka jama'a wannan shine fa'idar da za mu cike karatun mu na yau da shi la nufarriqu baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun mu mun sallama rayuwar mu ga Allah da haka yan uwa masu albarka wannan ka'ida ce mai muhimmanci Qur'ani ya koya mana wajen sanin wata tafarki ce madaidaiciya idan ka zo ka ga mutane sun rarrabu kungiya kungiya ɗariku ɗariku mazhaba mazhaba sai ka rasa wanne ne gaskiya to sai ka duba waɗannan ƙungiyoyin da rarrabuwan nan da ɗarikun nan da mazhabobin nan wane ne suka maida kuduwa a wajensu sai wannan ya ce shehi na kashe bandi wannan ya ce shehi shazili wannan ya ce mazhabi maliki an fahimta ko za ga kowa yana da wani shafi da ya rike don kana son ka gane wace kan gaskiya sai ka ce to dukkan ashhafin nan ina asalin su asalin su ba shine Muhammadu Rasulullahi wa sai ka duba to waye yake a koma wa manzon Allah gaba daya a saki duk waɗannan rabe-raben a koma sama in dai da gaske addinin annabi ake karantarwa to saki kowa ka kama manzon Allah to wanda ya ce a koma sama a koma asali to shine iyakan addinin gaskiya da an yi magana zai ce ne manzan Allah yake shi kuma wancan da an yi magana zai ce ne shehin shi yake ta zuban banci jama'a kuna gane ma'auni ko da haka ake gane daidai ake gane tsaka da haka wanda zai koma da kai asali kamar da kaga yahudawa suna kira zuwa ga yahudanci ne kawai nasara suna kira zuwa ga nasaranci ya ka ce wa manzon Allah ka ce mu mun koma sama waye uba da kakan yahudu da nasara shi ne ibrahim ko to mu koma addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shine allah ɗaya to mu koma a asali to haka waɗannan sun zo sun rarraba musulunci wannan ya ce ƙungiya kaza wannan ya ce ɗabi'a kaza wannan ya ce a maza ba sai ka ce duk mu sake su mu kowa manzon Allah dan kowa ya dare manzon Allah ko akwai wanda musu ma in dai kan ba dan kada kata bane ai ba ta yi wa annabi ke firma ko eh shi ne kada yake annabi rashin kunya yake bai yadda da duk maganganun annabi ba to amma duk sauran tawa'i za zaka ga ko da na munafunci ne suna cewa su ma na manzan Allah ne haka ne kuma haka ba to sai a ce to tunda duk mun yarda da manzan Allah to mu saki waɗannan rassa mu koma tushen haka shi kenan sabani ya ƙare ko bai ƙare ba to tunda ka gane dan waɗanda suke kan gaskiya shine duk wanda yake eh gaskiya ne a tafitar to shi ne faɗin amanu bi misli ma amantum bihi fa kadin da amma duk wanda yake kai gaskiya ni na ganin mutuncin shehi ba. ya ce to kaga wannan fatacce ne rabu da shi shi ke nan kaga ba za ka sha wahala ba za ka gane ina gaskiya take Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu kan abin da yake gaskiya ya tabbatar da mu kan abin da yake daidai don wa masu albarka ya su ba mu ƙara sari ayoyin ba har yau a gobe in shi muka zo insha Allah sai mu tashi